يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا إخوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai yadda ya so a inda ya so ga wanda ya so da ya ga dama ya sake tara mu a cikin wannan daki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wato wannan littafi da muka saba karatu a cikinsa na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama mila takbiri ila taslim ka annaka taraha idan ba manta ba yau muna nawa ga wata tara ga wata ko tara ga wata na na na arna wanda ya daidai da wato shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai wata da musulunci fa yau na wata musulunci sha nawa sha biyu ga wata ko na wani wata kenan jimadin hula ashe ana tafi wannan sha biyu ga watan jimadar ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara ta dubu na dubu daya da dari hudu da talatin da nawa da takwas muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana kuma karya ya ba mu ikon guje mata idan ba a manta ba wannan karatu mun ce za mu maimaita shi saboda akasi da aka samu wancan karan ba a samu an shigar da shi cikin kyamara ba an ɗauke shi to da ikon allah yau za mu maimaita karatun sama-sama saboda akwai ɗan gajiya ne ma tattare da ni ba wani karatu bincike na ba saboda damar na riga na yi karatun insha allahu to idan ba a manta ba ba mu tashi akan tarkul atba'i بعض أقوال أئمتهم اتباعا <clears throat> للسنة <coughs> هكذا ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة واتو title ɗin topic ɗin abin da yake karantar da mu wato barin mabiya wasu maganganun limamansu su barin mabiya wasu maganganun limamansu idan maganganun limaman nasu sun saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan shi manzo sallallahu alaihi wa sallama shine mutumin da Allah ta'ala ya yi umarni a yi koyi da shi shine kuma Allah ta'ala ya turo shi zuwa mutane baki daya wanda kuma da ikon Allah ba a yi irin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba kuma ba za a yi shi ba to saboda haka al'amarin da ya zo da shi wato ya zama wajibi akan duk wani mai so ya wanye da Allah lafiya ya tashi ranar tashin kiyama salin alim ya tashi ranar tashin kiyama ana ɗaukar littafinsa ana basa da hannun dama to duk wanda yake so ya gama da duniya lafiya billahi allazi la ilaha illa huwa sai yayi ma manzon Allah biyayya wa in tutayu ta'tadu idan kuka yi ma annabi biyayya to kun shirya amma da zarar za a kawo maka maganar annabi ka kawo da kai to billahi allazi la ilaha illa huwa shiga aljanna za ta yi ma mutum wahala shi yasa ba inda duk inda Allah zai yi magana akan a masa biyayya ce wa Allah sai ce wa rasula wa man kayan hijiratu ila Allah sai ce mai wa rasulihi bayan da za a yi raba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani gurin ba Allah sai ce duk wanda yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya to yayi wa Allah ne kai tsaye biyayya man yuti'ir rasul faqad duk wanda ya yi wa annabi biyayya to hakika ya yi wa allah biyayya ne direct babu wani koye-koye saboda haka mabiya sun ga cewa maganganun da malamansu suka yi ya saba ma manzan allah to sai su ɗauka ga maganar manzan allah ga maganar wani mabiyi to kaga kenan maganar manzan allah ya kamata a ɗauka kuna gida ne sai yayanka yi magana da yayanka yi magana sai babanka ya zo ya kuma duk maganar iri ɗaya ce yayanka ya ce ka tashi ka kuma ya ce ka zauna wani za ka ɗauka eh? kaga za ka ɗauki na baban ne tunda shi ne oga a gida ko ba haka ba ne to yanzu saboda manzan allah shi ne oga idan aka samu maganar wani ta saba ma ta manzan allah din. a rashin sani to da hikon Allah sai mu ɗauki ta manzon Allah mu kyala ko ta waye ko ta iyayenmu ce an gane ko domin Allah ke cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ka samu wasu mutane an gane ko yuwadduna man hadda Allah wa rasula man hadda Allah wa rasula ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم wato su waɗannan siffin mutanen suna wato fito na fito da duk abin da ya saba ma Allah da manzansa ko da waɗanda suka saɓa ma manzan Allah iyayensu ne ko ‘ya'yansu ko danginsu duk wanda ya saɓa ma manzan Allah ba sa ɗaga masa kafa suna fito na fito da shi saboda bin manzon Allah bin Allah ne Allah ya sa gane sai malam yake cewa wali zalika kullihi saboda wannan ne baki daya kana kana atba'al a'imma kana atba'ul a'imma mabiya wato ainihin waɗannan limamai da muka lissafa guda hudu wato imam malik imam shafi'i ahmad abu hanifa mabiyansu sunnatun min al-awwalina na farko wa qalilun min al-akhirin da ma na karshe mabiyansu bi ma'ana na farko da na karshe la ya'khuduna bi aqwali a'immatihim kulliha ba sa daukan maganganun malaman su dukka dukka abinda malamin ka ya faɗa sai ka ce za ka dauka ba sa bi sai dai wanda sai dai ne wanda ya yi daidai da sunnar manzon Allah bal qad taraku kaseeran mina mabiyan sun bar da yawa daga cikin maganganun malamansu me yasa suka bari lamma zahara lahum mukhalifatuha lisunnati lokacin da ya bayyana musu mafi yawancin maganganun malaman nasu ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su dauka sai su bari ya ce hatta annan imamai ne har waɗannan mali limamai guda biyu muhammad ibn hassan muhammad ibn hassan wa aba yusuf rahimahumullah allah musu rahama kada khalafa shekhahuma za ka samu sun saba ma malamansu waye malamansu sai ce aba hanifata shine abu hanifa allah ya kara masa yadda fi nahwi al madhhabi a ɗaya daga cikin ukun mazhabar abu hanifa waɗannan abu yusuf da muhammad ibn al-hasan sun saba ma ɗaya daga cikin ukun mazhabi bi ma'ana a cikin uku sun saba ma ɗaya bi ma'ana ba sa tare da abu hanifa me yasa ba sa tare da abu hanifa don sun tsane shi don ba sa son shi ba don ba sa son shi ba saboda abu hanifa ya yi kuskure ya ba da wata fatawa da ta saba ma manzon allah sallallahu sallama ba a son shi ba saboda hadisin bai zo mishi ba sai suka ajiye nashi sai suka dauki na manzon allah sallallahu sallama menene laifinsu suna da laifi sun ajiye nashi sun dauki na manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ina fatan mun gane to anan kaga abu hanifa shi ne umarni dama ya ce duk abin da ya daidai da littafin allah ku ɗauke shi abin da ya saba ma littafin allah ya saba ma hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ku yi wurgi da shi ku saka kafa ku shure shi kaga kenan ba su yi laifi ba shi yasa da suka zo su sai suka ga cewa ɗaya bisa hukun mazhabin abu hanifa ya saba ma doron shashin wasu hadisai sai suka aje ya ce wa kutubin wa kutubin furu kafilatun bi bayani zalika idan kana karanta littattafai na fiƙi sun isa su maka bayani a dangane da wannan abin da muke bayani wato ba ku samu malami ya ba da fatawa ɗalibinsa ya saba mashi kuma ba da son zuciya ba da madubi na hangen nesa ba wai ni in zo in saba maka ba kawai don kungiyar mu ba ɗaya da kai ba abin da nake so a gane shi ne ana saba ma mutum ne lokacin da ra'ayinsa ya saba ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma idan mutum ra'ayin sai daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dan shi'a ne zaka bi shi ko ba haka bane ko shi shi'a ne zaka dauka ko shedan ne shi idan dai har ra'ayin sai daidai da na manzon Allah to zaka dauki ra'ayin nasa ka ce daidai ne ba wai in kungiyar mu ba ɗaya da kai ba sai in yi kokarin saba maka don in bayyana to wannan kana da bayanin da zaka je ka yi wa Allah a gaba a ranar tashin kiyama ce me yasa ka saba ma wani sai ka ce dan kungiyar mu ba ɗaya da shi ba to wannan kuma wani abu ne daban ina fatan mun gane amma idan ka saba ma mutum dan ya saba ma manzon Allah to wannan kai daidai amma idan mutum ne daidai sai ka saba mishi ce Allah shiga ta malam me yasa ka saba mishi ka ce wallahi na saba mishi ne dan kungiyar mu ba ɗaya ba sawa'un kayi maganar ɓaro kowa ya ji ka faɗa ko kuma ayyukan ka su dinga nuna ka saba mishi ne saboda kungiyanci saboda kungiyar ku ba ɗaya da shi ba yanzu ba wani kai kokari ka saba mishi to wannan ka ɗauko ma kanka babban bala'i kana ganin ga ba kirikiri ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ki binta ka ki ɗabbaka ta saboda me wai kungiyar ka ba ɗaya da mutum ba to ranar tashin kiyama kana da jawabi da zaka je ka iya yi wa Allah cikakke a gaban Allah ranar tashin kiyama ni dai wallahi in naga ka aikata sunna ko kai waye zan tabbatar da kai kuma zan bi ka idan kuma naga ka saba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ko kai waye zan kyala maganar ka zan dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne mutumin da baya kuskure wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk wanda ya bi manzon Allah ya tsira duk wanda kuma ya bi sabanin abin da manzon Allah ya zo da shi ya halaka Allah kiyaye malam yace wa na'u hada yuqalu fil imam imamin muzani yace wato kwatankwacin wannan ana faɗi kan imamul muzani wa ghairihi min atba'i shafi'i da wani sama daga cikin wanda suke bi wato mazhabar imamun shafi'i wa yi wato da makamantan imamul muzani su ma sun saba ma wato ainihin imamun shafi'i da yawa a cikin wasu al'amura da yawa na fannin addini kai wani shi sun saba masa da yawa malam ya ce walau zahabana nadribu ala zalika al-amthila la bala bin al-kalam da za mu ɗauki hanya tiriyan tiriyan mu ta baka misalai na waɗanda suka saba ma limamansu don me don maganar limamansu ya saba ma manzan Allah malam ya ce da za mu bi tiriyan tiriyan mu ta baka misali <coughs> ya ce la bala bin al-kalam da magana za ta ɗauke mu za mu tsawaita magana wala kharajna bihi amma qasadna ilaihi fi hadha al da za mu fita kuma akan topic din da muke so mu yi magana ba akai ba muna so mu yi magana bane akan sallah to da za mu ɗauki bayani muna ta bada misali limaman da suka saba ma mabiyansu an gane ko kuma mabiyan da suka saba ma limamansu abin gashi nan da yawa ma sai dai ba ka karatu sai dai ba ka karatu yake cewa fi hadal ba'as laki min al-ijaz yace tasir ala mithalayn ne malam yace za mu ba da misali guda biyu kawai dangane da wato ainihin malamai da suka ba da fatawa ɗalibansu suka saba musu saboda fatawarsu ta saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kar ka yi tsammanin cewa fatawassul tana saba ma manzon Allah da san ra'ayinsu ne an gane ko misali misali a lokacin da misali wannan bawan Allah yana tare da wannan saurayin a kowa ya gansu ko ga wannan ga wannan to sai aka aka aka samu wannan ya rasu an gane ko da aka samu wannan ya rasu da ya rasu sai ya tafi gaban Allah sai aka tambaye shi wannan saurayin yana da gemu ko ba shi da shi a yana da shi sai aka tambaye shi wannan na da gemu ko ba shi da shi mai zai ce zai ce ba shi da shi ko to to amma kaga shi zai ba da shi da ba shi da gemu to da aka zo aka ɗauki lokaci shi kuma wannan ɗin gemun ya toho wannan kuma idan ya je idan yaron nan idan ya je gaban allah sai ya tashi ya ka ce na da gemu ko ba shi da shi mai zai ce kaga an samu sabani ko wannan ya ce ba shi da gemu wannan ya ce yana da shi haka ne ko ba haka ba me yasa wannan ya ce yana da gemu saboda shi a lokacinsa bai ga gemu ba an gane misalin nan shi kuma a lokacin wannan yaro ya tashi ya ga wannan saurayi yana da gemu dukkan su waye makareci a ciki ga wannan ya bada fatawa sabanin abin da wancan ya bayar ko to wane ne makareci wane ne abin zargi kaga babu abin zargi a cikin su kuma babu makareci shi wannan ya bada fatawa gwargwadon iliminsa a lokacinsa abin da ya gani kenan kun gane ko shi kuma wannan dan karamin yaro a lokacinsa da ya taso sai ya ga gemun ya fito abin da ya gani ke ba kun fahimce ni ko to wannan shine dalilin da yasa zaka ga malamai suna ba da fatawa wacce ka samu ta saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacinsu su abin da ya bayyana musu kenan wato ilimin su bai sa sun ga wannan hadisin ba kun fahimce ni ko su kuma ɗaliban sai su zo su ba da fatawa sabanin abin da malamai su suka bayar saboda a zamanin su su kuma sun tadda wannan hadisin yanzu shi wannan wanda ya bada fatawa fatawa akan wato ainihin cewa hadisin ingantacce ne ba ingantacce ba ne ya yi laifi kaga bai yi laifi ba duk suna da lada kuma a gurin Allah domin shi wancan ya bada fatawa ne a bisa iliminsa hadisin bai zo mishi ba wancan ma ya bada fatawa a bisa iliminsa to wannan shi ne sabanin da ake samu ba wai shan shayi kawai suke yi kawai su bada fatawar san ra'ayinsu ba Allah ya sa mun gane قال الإمام محمد في موضعه تو إمام ابن أبي الحسن ينادى موضع ينادى للتافي تموضع مدن موضع ما يبابوه ديباني bugun muwaɗa bige-bigen muwaɗa sun kai wajen kashi biyar an gane ko to mukila muwaɗa ruwayan yaya kawai muka sani to a muwaɗa a muwaɗansa yana cewa wa muhammad yana cewa amma abu hanifa rahimahullah shi abu hanifa in ji ɗalibinsa fakana la yara fil istisqa'i sala abu hanifa yana ganin cewa sallar roƙon ruwa ba a mata sallah ana yi ko ba a yi ana yi ko ba a yi idan za a fita roƙon ruwa ana ana yin sallah ko ba a yi to a wajen abu hanifa shi yana ganin cewa ba za a yi sallah ba kun gane ko saboda a lokacin hadisin bai zo mishi ba wa amma fi qaulina amma muhammad ibn al-hasan yake cewa amma mu a bayanin mu ɗaliban su fa innal imama yusalli bin nasi rak'ataini limami zai yi sallah raka'a biyu ga mutane thumma yad'u sai ya yi addu'a wa yuhawwilu rida'ahu sai ya juye tufafinsa a sallar roƙon ruwa kenan amma abu hanifa yana ganin cewa ba za a yi sallah ba yanzu ɗalibi ya saba mu malami ko bai saba mushi ba ya saba mushi ba da san ra'ayinsa ba saboda me bai ga hadisin da ya nuna cewa ba za a yi sallah ba amma malaminsa ya ce ba za a yi ba amma shi da yazo sai ya riske hadisin da yake cewa a yi sallah lokacin da za a yi salatul istisqai ina fatan mun gane kaga anan ya saba mushi misali na biyu yace wa hadha isam ibn yusuf al wannan malamin ana kiransa isam ibn yusuf al min ashab min ashab al-imam muhammad mulazim الملازم الملازم الملازمين للإمام أبو wannan yana daga cikin manyan ɗaliban abu yusuf ɗalibi na abu hanifa kana yufti bi khilafi qawli imami abi hanifa yana ba da fatawa sabanin abin da hanifa yake ba da fatawa kasiran za ka samu da yawa fatawarsa tana saba ba abu hanifa kuma ɗalibinsa ne li'annahu lam ya'lamu dalil saboda me bai san dalilin da imamu abu hanifa ya dogara da shi ba ya ba wannan fatawar shi in yazo sai ya saba mushi sai ya bada da ta dace da hadisi وكان يظهر له دليل غير غيره فيفتي فيفتي به zaka ga shi shi idan ya zo ya da fatawa sai ya ba sabanin abin da Abu Hanifa ya bayar saboda ya ga dalilin da ya saba ma fatawar Abu Hanifa wani zalika saboda haka ne malam ya ce kana ya yadayhi inda ruku'i wa raf'i min wannan Abu Yusuf din yana daga hannunsa in zai yi ruku'i yana kuma ɗaga hannunsa in zai ɗago daga rukuhi ya ce kamar huwa fi sunnatil mutawatira kamar yadda ya zo a sunnar manzon Allah wacce take shahararren sunna idan za ka tashi yana da kyau ka ɗaga hannunka in za ka tafi rukuni ka ɗaga in ka taso ka ɗaga an gane ko to amma abu hanifa yana ganin ba za a yi haka ba amma da ɗalibansa ya zo su yi shi yake yi saboda ya ga hadisi ƙarara akan wannan ya saba mu malamin ko bai saba mashi ba kaga anan shi ma ya saba mu malamin a wannan matsala falam yamna'ahu min al-amal biha bai hana shi ya aiki da hadisin ba saboda malamin shi ya saba ya ce to ai malami na ya saba tunda malamin mu ba sa yi mu ma ba za mu yi ba ka zama kallidi ka zama kallidi kuma takalidanci yana iya kai mutum ga hatsari a ce ga manzon Allah ya abu ka ce ai mu malamin mu ba sa yi an gane ko mu malaman mu ba sa yi ka bi su ilimi ne shi malamin na kai abin manzan Allah ilimi ne ka gani ko wai nuna malaman mu ba sa yi an kai kuma ai wannan zai zama gari zai zama hatsari ne a kanka ka gani ko abu hanifata yana yi kuma hakan ya saba da malamin shi kai yana um, shi abu yusuf din kai yana yin abin da ya saba da abu halifa kai ya yi abin da ya saba da ma malamai guda uku nan baki daya qalu bi khilafiha duk malamai guda uku sun tafi ba za a dinga daga hannu a cikin rukuni da sujada ba duk sun tafi a kai amma abu yusuf yana yi ko baya yi bai yadda da maganar su ba saboda ta saba ma tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika ma yajibu an yakuna alaihi kullu kullu muslim kullu kullu muslim wannan shine ya ya wajaba kowane musulmi ya dauka ya aiki da shi abin da yazo na manzan Allah ka dauka wanda ya saba ma na manzan Allah ko na ubanka ne ka ajiye to ban yi zagi ba dai ko ko ba haka ba in ya zo ya saba ma manzan Allah to sai ka aje ko na ubanka ne yawwa babu dama ka bi shi bi shahadati la'immatil arba'ati wa ghairihim kama taqaddama wato ya ya saba ma waɗannan malaman gaba daya shi Abu Yusuf kuma ba abin da ya same shi kaga kenan muka ce idan mutum ya ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani ya ce ya zo ya ce maka shi jikan manzon Allah din an gane ko shi jikan manzan Allah ne wai shi jikan manzan Allah ne sai ka ce to ni ba ban bi ka ba kai jika barin bukakanka to me abu rikici a ciki to anan kuma shi kenan magana ta sai ta tashi ce to ai shi kenan ka ga ka shiga uku ka shiga uku sai ka tsiya ce sai ka tsiya ce to kai ka kibu an ce shi ga kaka ga jika sai na bukakan don allah ji jikan kwarai idan na buka kai shi zai samu damuwa to sai ka zo ka ce zan tsiya ce kuma kullum in baka bi wani wasu ce za ka tsiya ce an gane ko shi mutum ba shi da wani aiki sai tsiya ta mutane kai ba ka da wani aiki sai dai ka tsiya ta duk mutumin da ka ga yana tafiya ba abin da zai ci a gidansa yana tafiya rigarsa ta yage sai ya ce shi kenan ya yi wa da waye ya yi wa wane tawaye ya yi fada da waliyi wani shi ne ya fiya shi to ka zama kana zagin wani din ne ba ba sani ba shi domin me yasa da faɗa haka shi ba shi da wani aiki sai tsiya ta mutane kuma ma mutanen wanda ba ya fi tsiya tawa shi ne musulmai ba ga amerika ba ce an yi wane ne ya yi fushi da kai shi yasa kake ta shiga cikin bala'i to yi fushi da amerika ba da muhuta baki daya inda amerika aika fure ne ko mafi yawansu to a ce ya yi yajin aiki ya fushi da su gaba ɗaya huta da kafiran duniya mana ku kaga wannan ma idan kana da tunani sai ka yi tunani an gane ko kuma duk wata ɗarika da muke da ita anan a najeriya ko kuma a duniya kowace mazabar ɗarika tana iddia'in cewa idan baka bi waliyinta ba za ka tsiyace kowa yana cewa in baka dinawa ba za ka tsiya ce an gane ko to wancan to idan ka zo kai nazari za ka ga su ne su suna suna karyata kansu inda waliyan ga suna nan muna misali da ɗarikar tijjaniya muna da kadiriya muna da me muna da me to duk muna da waɗannan guda uku misali to kai sai ka bi shirin ka kake bin mu na wancan ka karyata waɗancan ko karyata su ba wancan sai yake bin naka sai yi na shirye shi ya karyata naka ko bai karyata ba amma yana ci yana sha bai tsiya ce ba ko ba haka bane ne kuma da nake bin su baki daya na ce manzan Allah zan bi ni ba ina ci ina sha ina ma da mashin din hawa to ka gani din da musu tawaye ba gaba ɗaya ba wanda nake bi a ciki to kuma ga shi ban tsaya ce ba to yana da kyau kullum mutum ya dinga using sense din shi a cikin al'amura na addini Allah ya saka mana da alkhairi ko ina fatan mun gane to anan malam yake cewa malam albani kenan ya ce wa khulasatul qawli summarizing na maganar da nake so yin ji malam ka saurara ka ji maganar da zai yi ya ce yace mani arju Allah yubadira ahad ahad min al-muqallidina ila al-ta'an fi mashrab rikita al-kitab yace addu'an da zan yi littafin nan babban tara ra'ayina a ciki ba yace ina roƙon Allah kada son zuciya ya ɗebe ka ka ƙin aiki da abin da yake cikin littafin nan ba dan ya saba mu malamin ka yace wallahi ina ina roƙon Allah kada jahilci ya ɗauke ka an gane ko ka aikata haka in ji malam ka je kana sukan littafin wa tarkul istifadati mimma fihi Allah ya sa kai ka ci amfanuwa da wannan littafin mina sunanin na daga abin da na tara daga cikin sunanin manzon Allah masu tsada bi da'awa mukhalifati halil mazhabi ka dinga da'awar cewa ai ya saba ma mazhabi ya saba ma mazhabi ya saba ma mazhabi bal arju ina roƙon Allah ina kwaɗayi an yi tazakkara ma asnafnahu min aqwalil a'immati ka tuna mana ka tuna malaman ne fa da kansu suka ce abin da ya saba musu a aji ko ba su suka faɗa ba su suka faɗa ko ba su ba mun karanta suka ce duk abin da ya saba ma manzan Allah a aji a ɗauki na manzan Allah ko to malam ya ce ai su suka faɗa fi wujubil amali bi sunnati wajibcin amal aiki da sunna su suka ce abin da ya saba mana ku ajiye ku ɗauki na manzan Allah yanzu saboda Allah malaman nan ba su fita ba wa tarku aqwalihim al-mukhalifati laha suka ce kuma a bar maganganun su wanda ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu sallama yace wal ya'lam mutum ya sani anna tana fi hadha al-mashrab ka suka a cikin wannan littafi inna ma huwa ta'anun fil imam alladhi yuqallidu yuqallidu ayyan kana min al-a'imma kai idan ba ka yin aiki da wannan littafin ba abin da ya zo a cikin wannan littafin kana suka ne ga limaminka ko shi waye don mu imamin ka ya ce a ba annabi kai kuma ka zo ka ce ya saba ba mazhabi a nan kana faɗa kuma da malaminka don malaminka ya ce abi kai ka ce kar abi yace fa inna ma akhazna hadha al-manhaj minhum mala albani yace mu ba daga malaman mu ka dauki wannan method din su suka ce mu ajiye nasu mu dauki mara mu manzo Allah to yanzu dan me dan sun faɗa mu mun aikata dan me zaka zo kai faɗa da mu in ji mala albani ina fatan kun fahimta ya samun gane kama sabaka bayanuhu kamar yadda malaman kowane ɗaya daga cikin su yayi wannan bayani faman araba an ihtidai bihim duk wanda ya kau da kai dangane da kwaikwayo da wannan malaman da muka yi misali da su fi hadha sabil a wannan a wannan matsayi a wannan hanya fa huwa ala khatarin azim yana cikin yana cikin hadari babba li'annahu yastazimu al-i'radu i'radu i'radu an sunna domin zai sa ya dinga jin kyaman sunna idan ka ƙi amfani da abin da ya zo cikin wannan ba wani tari to zai sa maka kyaman sunna wa qad umirna indan ikhtilafi malam yace an yi mana umarni lokacin da muka yi sabani bin rujuwa ilaiha mu koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal i'timad alaiha ya muyi ruko mu je mu ruko mu riƙa mu riƙa manzon Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa fala wa rabbika na rantsi da wanda raina yake hannun shin jiwa in ji Allah a annabi yake fada yace Allah yake cewa fala Allah ya yi rantsuwa wa rabbika da ubangijinka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama la yu'minuna mutanen duniya kakabba ba su imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma jarabai na har sai sun sanya manzon Allah ya zama alkali a tsakaninsu bayan kuma manzon Allah din ya yi hukunci thumma la yajidu fi ma harajan ta wani wa ta taslima ba za ka tafi kana kunkuni ba ba za ka tafi kana samun kunci ba in manzon Allah ya hukunci za ka sallama ina fatan an gane mutum ba zai zama mai imani ba sai ya kasance zuciyar shi ta kasance irin wannan malam ya ce as'alullah ta'ala an yaj'ala na mimman qala fihi Allah ya sanya mu cikin wanda Allah ya faɗi wannan ayar a kansu inna ma kana qawlul mu'minina lallai al'amarun mu'minai ya al'amarin su yake idza du'u ila Allah wa rasulihi idan aka kira su ga Allah ga manzansa liyahkuma bainahum dan ya musu dan ya musu alƙalanci me suke fara an yakunu sami'na sai su ce mun ji wa na wallahi mun yi biyayya wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne suka rabauta wa man yuti illaha wanda da yayi wa Allah biyayya wa rasulahu yayi ma manzon Allah biyayya wa yakhsha Allah yaji tsoron Allah wa yattaqihi yaji tsoron Allah wa yakhsha tsoro na na na na na na na na na na na na na na wa yattaqi ya ji tsoron Allah da zuciya malam yace fa ulaika humul fa'izu waɗannan su ne wanda suka rabauta waɗannan su ne suka rabauta Allah ya sanya mu a cikin su amma da zaran ba za mu yi hukunci da abin da manzon Allah ya yi ba to lokacin kuma mun bata da zaran za a ce mana ga aikin manzon Allah mu ce ga aikin wani to shikenan gaba daya kuma mun kawo bin wani mun sake wa mun sake manzon Allah to anan kuma sai mu ta ɗimuwa mu ta shiga cikin bala'i mu rasa inda za mu sa kanmu allah ya kare mu za mu tsaya a nan da muka faɗa ne allah ta'ala ya mara gaban katar idan muka zo sati mai zuwa allah ya kai mu za mu tashi shubuhatun wa jawabuha wato shubuha an san me ake nufi da shubuha shi shine zaka ga abu kamar dalili amma kuma ba dalili bane an gane ko hankali ne kawai za a yi yuzin da shi amma kuma ba dalili ba ne akwai irin wanda allah ya musu baki ya musu kwarewa idan ya zo yana surutu za ka rantse da allah gaskiya yake yi an gane ko allah ya ba wasu irin wannan bawa an gane ko za ka ji idan ya zo yanzu nan ka zai ɗauki maganganunsa amma wallahi duk ba hujja ko ɗaya a ciki duk ƙarerayi ne da labarai ina fatan an gane to wannan shine za mu karanta idan muka zo wato sati mai zuwa a cikin wannan littafi mai albarka sannan daga karshe ina kara wato ainihin mika ta'aziyya na wato ainihin babanmu sheikh muhammad rabi'u daura da allah ya masa rasuwa allah ya gafarta mushi allah ya ji kansa allah ya sa ya huta mu kuma da muke na yaye Allah ta'ala bamu ba mu ikon cikawa da imani Allah ka tausaya mana ka ba mu ikon cikawa da imani wannan bawan Allah kyamaraman din nan da yake daukan mana karatun nan Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ta'ala shi ma yi wa yarsa rasuwa Allah ya gafarta mata Allah sa ta huta da waɗanda kuma ba su da lafiya kamar shugaban ƙasarmu kenan ana ta rabe rabin cewa ba shi da lafiya wasu makiya allah ma suna ganin cewa wai ya rasu ba wai muna ganin ba zai rasu ɗin ba ne zai rasu amma kuma bai rasu ba dan da za a ce ya rasu to bai rasu ba ne amma ba shi da lafiya muna fatan allah ya ba shi lafiya allah ya ba shi lafiya ya zo ya ci gaba da mulkin najeriya allah ta'ala ya taimake shi allah ta'ala ya taimake shi allah ta'ala ya taimake shi waɗanda kuma suke asibitoci allah ubangiji ya ya ba da ikon sallaman su cikin masu aminci waɗanda suke da juna biyu allah ka saukar da su lafiya allah ka saukar da su lafiya shi ma wannan labari na masallacin nan ya samu damuwa na haɗari muna fatan allah shi ma ya ba shi lafiya duk da haka kuma yake tattaki yake kiran sallah yake fitowa ya kira sallah jikinsa ba daɗi an gansa ne kuma ya san abin da ya faru da shi allah ta'ala ya sa ka fara ne allah kuma ya ba shi ikon cin wannan jarabawa mu ma da muke dan maneji muke kai kawo mu je can mu je mu buga nan mu taska can ya allah muna fatan ka ba mu ikon cikawa da imani ka kara mana lafiya da zaman lafiya allah ka fahimtar da mu addinin mu allah ka hana mu fahimtar shirme a cikin addinin mu allah ba mu ikon ganewa Allah ba mu ikon ganewa rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma shahidin ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم